wanda yake zuwa muku a duk ranar Lahadi. Wallafar shahararriyar marubuciyar nan Fatimar Saddauna. na Umma Aimana. Wadda ni ce zan ja akalar shirin a halin yanzu. Masu sauraro idan ba ku manta ba, a shirin da ya gabata mun tsaya ne a inda muka ce. Da sallama Samir ya shigo ɗakin, amma da yake hankalin tana kan gyaran da take yi, san bata ji ba. Jingina ya da kofar haɗi da kafe bayanta da ido. Tana tsaye ne a gaban dressing mirror ta juya bayanta ga kofar shigo. Sanye take da lafiya yayin da dogon gashin ta ya watsa a kan gadon bayan na. A nan ne muka tsaya yanzu za mu ɗora. Hakanan ya tsinci kansa da kasa ɗauke idanuwansa daga kanta. Sam shi kan baya taɓa gajiya da kallonta, bai kuma san dalili ba. A hankali ya shiga takowa ya karasa kan bed ɗin, ya zauna, still idanuwansa na kanta, kamar an ce Sarina ta ɗago ta kalli madubi. Kara ta saki, haɗi da sakin kwalbar turaren da ke hannunta, sakamakon mutum da ta gani cikin madubi zaune a bayanta. Da sauri ya ƙara gare ta yana kunshe dariyarsa, domin sosai yadda ta tsoratan ya ba shi dariya. Amma da yake miskili ne na ƙarshe, sai ya tamke fuska haɗi da cewa, da Allah rufe mini baki, Da Allah rufe mini bakin shegen tsoro. Wa ya baki izinin sa min riga ma tukunna? eh magana yana mai karewa haɗaɗɗen bodin ta kallo. Na raina raitai da ido, ta kasa cewa da shi komai. Ganin da ya ba za ta bashi amsa ba ne, ya sanya shi cewa, ki yi maza ki same ni a mota, na maida ki gida, tunda kin gama shan daɗin da ya kawo ki, buƙatar ki kuma ta biya. Yana kaiwa nan a sai fice daga ɗakin. Baki ta saki tana kallon sa. ta gama shan daɗi, buƙatar ta ta biya, To me yake nufi kenan? Ta tambayi kanta, ganin ba ta da amsar da za ta ba wa kanta ne, ya sanya ta ɗaukar hijab ɗinta, ta zura ta bi bayan shi ba tare da ta cire jallabiyan ba. Sai da suka ɗau hanya kafin ya ce da ita, a haka kike so ki je gida da jallabiya ta a jikinki ko? Domin ki haɗa ni faɗa da Swift Wife ɗina. kallon kallonsa ta yi jan abin da ya faɗa, amma sai ta fuskar amma sai daga fuskarsa a gimtse tamkar ba shi ya maganar ba, ita ma sai ta share kawai, amma ƙwarai maganarsa ta yi mata ciwo a zuciyarta, don haka har suka iso gida bai sake ce da ita komai ba, tana fita a cikin motar fat ɗinsu ta wuce, yayin da shi kuma sayar ya nufi fat ɗin mom ɗinsa. Bai samu mom ɗin a falon ta ba, don haka sai ya nufi bedroom ɗinsa. Don haka sai ta, yana nokin kuwa ta bashi shi izinin shigowa. Bayan sun gaisa ne take tambayarsa ina ya je bai kwana a gida ba. Bai taɓa yi wa mominsa ƙarya ba, amma dole sai yanzu yi mata ƙaryan domin bayan da yadda zai yi. Idan kuwa ya faɗi gaskiya, to da matsala, don haka ya ce da ita, ruwa ne ya tsare shi a gidansa da ke Gwarumfa, sannan miss call ɗin da suka yi masa ya bar wayarsa a silent ne shi yasa bai ji ba. Sani da ta yi bai taɓa yi mata ƙarya ba, ya sanya ta saurin amincewa da zancen nasa. Gyara zama ta haɗi da cewa, na san ba za ka taɓa mantawa da yadda aka yi na tilasta ma auren Sarina ba, ka kuma amince min, na kuma yi maka alƙawarin raba auren naku da zaran lokaci ya yi. To yanzu lokaci ya yi mai son da za ka rabu da Sarina, rabuwarta har abada, domin san ba na yi maka sha'awar zama da mata biyu. Dama ita tamfurari ce, to yanzu amfaninta ya ƙare. Ina so ka rubuta mata takardar saki uku, ka bani da kaina, zan ɗamka mata kayanta. A matuƙar kiɗime ɗago yake kallon mom ɗin. san bai yi tunanin cewa wannan maganar ne zai fito daga bakin mom ɗin tasa ba. Wani zufa ne ya shiga yanko masa, duk da sanyin esin da ke wadace a ɗakin. San bakinsa ya kasa haɗa amsar da zai ba wa mom ɗin tasa. Mamta kura masa ido haɗi da cewa, ya dai mai son, na ga mood ɗinka ya sauya lokaci ɗaya. A hankali ya shiga girgiza kansa, da ƙyar ya iya cewa, shi kenan mom zan yi abin da kika ci. Murmushin jin daɗi mom ta yi, shi yasa take matuƙar son Samir ɗin. Because baya yi mata musu akan duk wani abu da ta saka shi. Shi kenan mai son, Allah ya maka albarka, tashi ka je. Jiki babu ƙwari ya yi mata sai an jima, ya fice daga ɗakin gaba ɗaya ya rasa nutsuwarsa a sakamakon umarnin da mom ɗin nasa ta bashi. Wai me ke shirin faruwa da shi ne? Ya tambaye shi, ya tambayi kansa. Wai me ke shirin faruwa da shi ne? Yana shiga cikin bed ɗinsa, ya danna a ƙofar ki, gaba ɗaya jinsa yake cikin wani irin yanayi, baya tare da nutsuwarsa. Saki uku, ya maimaita zancen a cikin zuciyarsa. Control yourself, Samir, miye da damun kanka? Ai dama baka aure ta don ka zauna da ita ba. ko ka manta cewa ba son ta kake ba, ka sake ta kawai ta ji ta samu wani mijin ita ma. Wani bangare na zuciyarsa ta ayyana masa hakan. sauran miƙewa daga zaunen da yake yi, haɗi da cewa no, na sake ta ba zan taɓa bari ta saurari wani ba, ba zan taɓa yin aure idan ba za ta taɓa yin aure ba idan har ina raye, ba zai yiwu ba. Ya magana yana mai safa da marwa a tsakiyar ɗakin nasa. Dole ka cire ta a rayuwar ka Samir, saboda ba ku tace da juna ba. Wata zuciyar kuma ta sake gaya mai haka. Wani kunci ne ya dabaibaye zuciyar Samir. A hankali ya shiga takawa ya nufi ya nufi bakin bedside cabinet ɗinsa. Murfin ya jawo haɗi da ɗauko wani memo da fen ya riƙe a hannunsa yayin da wani ɓangare na zuciyarsa ke ce mai ka cire ta a rayuwarka Samir. A fili ya furta cewa dole zan cire ki a rayuwa ta Sarina. Runsa idanuwansa ya yi da suka yi ja hannunsa da ke riƙe da fen na rawa ya ɗaura bisa kan abin rubutun kamar wanda aka yi wa dole, ya soma rubutu cikin takarda. Bai wani jima yana rubutawa ba, ya ajiye fim ɗin, haɗi da buɗe idanuwansa, yana mai ƙurawa rubutun da ke farar takardar kallo. Zuciyarsa ya yi masa zogi. Zuciyarsa na yi masa zogi da ciwo mai tsananin zafin gaske, kamar wanda ƙwai ya fashewa a jiki, haka ya fice a cikin ɗakin zuwa ɓangaren mom. Da murmushi akan kan fuskarta ta amshi takardar da yake miƙa mata. Hakanan ta ji faɗuwar gaban da bata san na menene ba. lokacin da ta yi alba da rubutun da ke cikin takarda sai kuma ta ji jikinta ya yi sanyi lokacin da ta mai da ta kan Samir da ke zaune gefenta duke da kai wani abu ta hango a tattare da shi na damuwa don haka cikin kwantar da murya ta ce da shi me ke damun ka ne mai son tun ɗazu na ga kana cikin damuwa sannan ba yanda na ce kai kai ba ɗaya fa na gani momi ta yi magana da sikanta kansa ya ɗago da ya yi masa wani irin nauyi cikin muryarsa da bata fita ya ce na yi haka ne mom domin Allah baya son saki ko nawa ne, kasancewar bayan da zan yi ne ya sanya ni yin haka, daga haka ya tashi fice daga falon. Da kallon mum ta bi shi har ya fice daga falon, kafin ta dawo da kallon ta kan takardar. Tabbas ya yi nasa, saura nata ita da Abba. Rai a matukar ɓaci Abba yake kallon mum da ke Rai a ɓaci Abba da kallon mum. Rai a ɓaci Abba yake kallon mum da ke zaune ta durƙusa kanta kamar mutuniyar arziki. Cikin kakkausar murya Abba ya soma cewa, tabbas kun watsa min ƙasa a ido na yanzu na gano manufar tsimin na auren yarinyar nan Sarina, wato ya aure ta ne saboda ya samu biyan bukatarsa yanzu kuma bukatarsa ta biya, shi ne zai yi watsi da igiyar aurenta da ke kansa? Kuma wannan ba aikin shi bane kai kadai. har da ke Aisha, na tabbatar har da sa hannunki a cikin wannan al'amarin, amma ba komai, tunda haka kuka zaɓa, Allah zai saka wa wacce kuka cuta, ta shige bani waje, Abba ya magana cike da ɓacin rai. Sarai mam ta san halinsa idan ransa ya ɓaci, kamar ɗan nasa. Sarai mam ta san halinsa idan ransa ya ɓaci kamar ɗan nasa yake. Idan ran nasu ya ɓaci, to ba sai a hankali. Don haka babu musu ta tashi ta fice daga falon nasa. Kai tsaye ɗakin Sabira ta nufa, da mamaki Sabiran ke kallon fuskar mom ɗin nata, sakamakon ɓacin rai da ta hango kwance akan fuskar mom ɗinta. Je ki kira min Sarina, ku zo tare yanzu nan, Mom ta faɗa ba tare da ta saurari amsar da sa Mom ta faɗa ba tare da ta saurari amsar da Sarinan za ta bata ba. Ta juya ta fice daga ɗakin. Haka nan ita ma ta tsinci kanta da faɗuwar gaba. A ranta tana fatan Allah ya sa Sarina ba laifi ta yawan mom ba. Sarina da ke zaune ta zuba uban tagumi. Tun tashinta take jin matsanancin faɗuwar gaba da tsinkewar zuciya da ta rasa dalili. Yanzu ma da take zaune addu'a take cikin zuciyarta akan samun sauƙin kowane irin al'amari da zai tunkaro ta. to ya zamto da sauki. Sauran kallon ƙofar ta yi sakamakon nokin da ta ji an yi. Sabira ce ta shigo, bakin ta ɗauke da sallama, bayan ta samu izinin shigowa daga wajen Sarina. Nan ta shaida mata mom ce ke kiranta. Sosai ta ji faɗuwar gabanta ya ƙaru, amma sai ta ci gaba da ambaton sunan Allah. A tare suka jira suka nufi ɓangaren mom ɗin. Zaune take a katafaren falon nata, suka shigo da sallama. wani kallon mom ta yi wa kallo mom ta yi wa sabira haɗi da cewa tashi ki fita ita kaɗai nake son gani jikin sabira a sanye ta juya ta fice daga falon kamar yadda muka yi da ke kan cewa auren ki na wucin gadi ne da samir kuma da zarar lokaci ya yi zan sallame ki ki kama gabanki to lokaci ya yi unguwan nan cik ne na cikon sauran kuɗin ki wannan kuma takardar sallamar ki ne na gode kwarai da biki sa da biki ba min sharaɗuna da na kafa miki ba Mom ta magana tana miko wa Salina wasu two papers. Gaba ɗaya jikinta ya ɗau rawa, hannunta na rawa ta sa hannun ta amshi takardar. Ba tare da Mom ta saurari komai ba, ta tashi daga zaunen da take, ta haura sama. A hankali take ware takardar hannunta, sauran rantsa idanuwanta da suka yi cika da ta sauran rantsa idanuwanta ta yi da suka cika tab da ƙwalla sakamakon alba ta yi da rubutun da ke cikin takardar take kanta ya shiga juyawa A hankali take taka ƙafarta ta nufi hanyar fita daga falon. Lokaci ɗaya kuka mai sauti ya kwace mata. Tafiya take tana kuka, bata ko kallon gabanta. Sabira da ke laɓe jikin kofa ta gama jin kaf abin da suka yi da mom. Ta yi saurin jawo sarinan jikinta. Ganin Sabira da ta yi ne ya sanya ta kankame ta ta shiga rera kukanta mai sauti. Take Sabiran mata, ta soma hawaye, tana mai shafa bayan Sarina domin tsafta fahimci cewa Samir ya saki Sarina. san ba ta so haka ta kasance ba, amma tabbas ta san ba a son ran Buroda ya saki Sarina ba, tabbas ta hango dan uwan nata, tabbas tana hango wa ɗan uwan nata da na sani a nan gaba. Sakamakon sakin Sarina da yayi yi, tunaninta ne ya katse lokacin da wayar ta ta ɗauki ƙara alamar shigowar kira. Sunan Abba ne ke yawo a kan sikirin ɗin wayar, dan haka da sauri ta yi fikin kwal ɗin. To kawai na ji ta ce, haɗi da mai da ta cikin aljihun jallabiyan da ke jikinta. Shouldar Sarina ta riki da duka hannuwanta biyu, cikin matukar tausayawa da karyawar zuciya ta ce da ita, ki yi haƙuri Sarina, haƙiƙa na san an cutar da rayuwarki, amma Allah daga amma Allah yana tare da ki, yana tare da wanda aka zalunta, kuma ba zai bar ki haka ba, mu je Abba na kiranki. Ba tare da ta musa ba ta bita a baya, suka nufi ɓangaren Abba. A can Sabira ta bar da ta fuskanci maganar da Sarina za su yi da Abba, ta ce. Bata wani jima sosai a ɓangaren abban ba, daga ta fito sai da fuskar ta babu ɗigon hawaye, sabanin ɗazun kai tsaye ɓangaren Samir ɗin ta nufa, direct dakin ta ta shiga, nan ta buɗe drawing ta Ta shiga kaso duk kayanta da ke ciki, tana sanyawa a wata katuwar trolley Tsaf ta gama shirya kayan nata, gaba ɗaya cikin trolin. hijabinta da ta ta da ya tsaya mata iyaka gwiwa ta sanya Hadi da kama hannun trolley ta shiga ja har ta kai bakin kofar fita sannan ta tsaya, haɗi da jiyowa ta shiga bin kowane kusurwa da ke ɗakin da kallo. Wasu siraran hawaye ne suka yi nasarar gangarowa daga idanuwanta, suka sauka a kan fuskarta. Sauran sanya hannu ta ta share hawayen. Ba tare da ta bari kowa ya ganta ba, sai Gitman kaɗai ta sa kai ta fice daga gidan. Ko tsayawa amsa tambayarsa da yake mata na cewa ina za ta ba ta yi ba, sauri ta shiga yi domin ta samu ta yi nesa da gidan. Ta ɗan yi nisa da gidan kenan, wata bakar mota ta zo ta yi fakin a gabanta. Ba tare da tunanin komai ba, Sarina ta buɗe murfin motar ta tura akwatin ta ciki, haɗi da shigewa cikin motar ita ma. Take direban motar ya sake yi wa motar ki, suka bar watan. Da matukar mamaki Sabira ke kallon cikin ɗakin Sarina, babu wani abu da ya rage nata. ƙara ta yi da sauri ta buɗe durowar kayan Sarina. dan it, ta faɗa da ƙarfi domin zargin ta ya zama gaskiya. Sarina tafiya ta yi, sauran barin ɗakin ta yaɗi da nufar wajen mai gadi. Tana zuwa ta soma tambayarsa ko ya ga fitar Sarina daga cikin gida. Take yake shaida mata ya ga wata da akwati a hannunta, sannan ya nemi mata magana ko kula shi ba ta yi ba. Kuka ne ya kwace wa Sabira, ta juya cikin gidan nasu da gudu. Shi kenan Sarina ta tafi, watakila ba za su sake haɗuwa. Tafiya suke sosai, yayin da ta jingina kanta jikin marfin motar tana hawaye. Hakika ba ta san cewa tana son Samir ba sai yanzu da ya sake ta. A kuma yau din ne ta tabbatar da cewa Samir baya son ta ko kaɗan. Dole ne ta yi amfani da maganganun da Abba ya gaya mata. Hakika Abba uba ne na gari a cikin al'umma kuma insha Allah za ta kafa wa kanta sabuwar rayuwa. Za kuma ta manta da Samir, mantawa ta har abada. Hannunta ta sa ta share hawayen da ke zuba daga idanuwanta. Karfe biyu daidai suka shigo cikin garin Kaduna. Ba su wani jima suna tafiya ba, suka shiga cikin wata katafariyar unguwa mai dauke da wasu mai dauke da wasu gidaje na gani na faɗa. Daidai ƙofar wani ƙaton gida mai kyawun gaske, direban da ya ɗauko ta ya tsaya, haɗi da yin hon. Take gitman ya wangale musu gate ɗin gidan, yayin da direban ya danna hancin motarsa zuwa cikin gidan. Fitowar ta cikin motar ya daidai da karasowar wata kyakkyawar mata, wacce ba za ta wuce 40 years ba a duniya. Fuskar ta cike da tarin murmushi, ta karaso ga Sarina, haɗi da kamo hannunta tana cewa, sannu da zuwa ‘yata, sannu da hanya. Jin abin da matar ta ce ne ya sanya Salina sakin murmushi haɗi da dukawa ta gaida ta. Sauran kama ta matar ta yi haɗi da cewa tashi tashi tashi mu shiga ciki. Habas haka Sarina ta bi matar suka nufi cikin gidan. A wani haɗaɗɗen falo matar ta yi wa Sarina masauki. Lokaci lokaci ɗaya kuma ta sa mai aikinta ta cika wa Sarina gabanta. Lokaci ɗaya kuma ta sa mai aikinta ta cika ma Sarina ɗan ƙaramin tabul ɗin da ke gabanta da lemo kala-kala. Ita dai Salina sosai zuciyarta ke cike da mamakin karamci irin na wannan mata. Muryar da ta ji ta doki dodon kunnenta ne ya sanya ta saurin ɗaga kanta da ke duke tana mai ta mai da kallonta inda muryar ke fitowa. Wata kyakkyawar budurwa ce da ke sakkowa daga kan matattakalar falon da Wata kyakkyawar budurwa ce da ke sakkowa akan matattakalar falon take cewa, "Ummu, yunwa nake ji ina abinci na." Turus matashiyar budurwar, turus matashiyar budurwar naga ta yi. da idanuwanta suka sauka a kan Sarina. Da sauri ta ƙarasa sakowa daga kan benin tana cewa, Wow, Ummu, kada wannan je sabuwar friend ɗina da baba minista ya turo min. Ta yi magana tana mai ƙarasowa cikin falon. Matar da aka kira da Ummu ta yi murmushi, haɗi da cewa, E, ita ce, amma ki bar ta huta tukunna, kafin ki cika ta da surutun ki marasa ma'ana, don na san ki sarai romana, In kin fara surutu, tamkar ta haka kike. Maki Rumana ta turo gaba haɗi da matsawa kusa da Sarina ta zauna tana cewa, Ummu, daga zuwan zuwanta har zaki fara gwada mata halina ko? Ba Ummu ba hatta Sarina sai da abin ya bata dariya, don haka ta ɗan yi dariya mara sauti. Bata auni ba sai jiya ta yi da ta ja hannunta haɗi da cewa, tashi mu gudurin rum ɗina tun kafin mom ta bata mana abotar mu. Murmushi kawai Ummu ta yi, ba tare da ta sake ce da su komai ba. Ba musu Sarina ta shige Ba musu Sarina ta shiga bin rumanan har zuwa wani haɗaɗɗen ɗaki wanda shi ne mallakin rumanan. Rumana da kanta ta haɗa wa Sarina ruwan wanka mai ɗumi domin ta warware gajiyar da ta ɗebo. Kayan cikin nata ta shiga ragewa, haɗi da shigewa bathroom ɗin. Tana wanka amma zuciyarta cike take da tunanin yadda rayuwarta ke gudana. Wani lokaci haske, wani lokaci duhu. Duk yadda ta so ta kau. Duk yadda ta so ta kauda damuwar da ke cin zuciyarta, amma hakan ya gagara. Da zara ta rantsa idanuwanta, zarar rubutunsa da ke ɗauke a kan farar takardar take gani, take kuma hawaye za su wanke mata fuska. A haka ta kammala wankan nata, haɗi da ɗauro babban tawul, ta fito daga cikin bathroom ɗin. Nan ta samu har Romana ta gama shirya mata kayanta tsaf cikin Nan ta samu har Romana ta gama shirya mata kayanta tsaf cikin ɗayan side ɗin durowanta. Murmushi kawai ta yaɗi da nufan gaban mirar Romana da ke cike da kayan shafa kala-kala. Hakanan take jin rumanin ta kwanta mata a rai domin a ɗan zuwanta yanzu ta fahimci cewa su ɗin mutane ne masu karamcin gaske. Mai ta shafa kawai ba tare da ta yi kwalliya ba ta bude durowan da rumana ta jera mata kayanta a ciki haɗi da zaro wata fitted gown na atamfa ta sanya ba ta ɗaura ɗan kwalin kayan ba sai ta yafa shi a kanta. Daidai na rumana ta fito daga cikin ɗakin fuskar ta ɗauki da murmushi ta ce my beautiful friend So Murmushi ita ma Sarinan ta yi, haɗi da cewa, ke ma haka. La, kada ki sa kai na ya girma, har na fara jin na kusa kai ki kyau. Romana na yi magana cikin sigar wasa, domin ita mutum ce mai son wasa. Dariya Sarina ta yi haɗi da cewa, ai ke kin ma fi ni, ba zan yarda ba, domin kin fi ni, yanzu dai zo mu je falo abincinmu na kan dainin yana jiran mu. Haka suka jero suka fito daga cikin ɗakin, Ɗaya daga cikin kujerun da ke kewaye da tebur ɗin Rumana ta jawo mata, ta zauna, yayin da ita ma ta ja nata ta zauna. Cike da farin ciki Umma take kallon su, ba ƙaramin ɗari ta ji ba da ganin sun da kansu, yayin da ƙasan zuciya take cunkushe da tausayin Sarina. Rumana da kanta ta zuba musu haɗaɗɗiyar droplets ɗin da ya sha vegetable. Suna ci Rumanan na ta zuba musu surutu. Abuja, Najeriya. Ƙara waro idanuwanta ta yi sakamakon abin da ya gane mata. Samir ne Samir ne zaune a kan sofa ya miƙe ƙafafuwansa yayin da gabansa kwalaben wine ne guda biyu ba komai cikinsu da alama yana shan ƙara ware idanuwansa ta ƙara waro idanuwanta ta yi sakamakon abin da ya gane mata. Samir ne zaune a kan sofa ya miƙe ƙafafunsa yayin da gabansa kwalaben wine ne guda biyu ba komai cikinsu da alama yana shan su ne da alama yana shan da alama yana shanye su tas a da alama ya shanye su ne tas a cikinsa, da sauri ta so gare shi, tana mai ƙare mai kallo. Zama ta a kusa da shi, fuskar ta cike da tarin farin cikin sakin Sarina da ya yi. Hannunsa ta kama cikin iyayi da yanga, ta soma cewa, wani dama fita zan yi, shine na zo ka bani kuɗi. Masu sauraro, duka-duka abin da ya a kenan a cikin shirin namu na yau, mai suna rayuwarmu a yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin.